اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشرون الضلاة يريدون سبيل لا هو أعدائهم وكفى الله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعنا ويقول وعسى يسمع غير بألسنتهم وأنا في الدين ولو أنهم سمعنا وعنا واسمع غير مسمع ولو أنهم قالوا لنا وعدا نسمع وانظرنا لكان خلهم لهم ولكن لأنهم الله بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما من قبل أن ندويها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشري ويغفر ما دون ذلك ليشاء ومن يشرك بالله فقد ذرى إثما عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك لعصره الجبال الراسية الإن فلا تتهرب ذر بإذنه ولا يخفون خافية البصير سبيب نملة في ليل الماء وشا الحمد لله القوة والجبروت الذي يجار عليه فآل الحمد لله الى سبيل الرشاد الذي ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمبعهم والخاسر من حمصتهم صلاته وسلامه عليه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى دار السلام المبشر فيها من التفضيل والأم نعوه تعالى الذي خرج بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة للناس الذين يأمرون بالعدل وينهون عن المنكر من يطيع الله فقد فاز فوزا عظيما ومن الله ورسوله فقد ضل بلادنا أبعد فيا همات الإسلام وحراس إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya mu wannan babban makaranta ta sunna inda ake karanta da 'yan uwa mata abin da ya shafi addini menene cikakken sunan ta aka rama kalla madarasatun nahbatil islamiyya nan hanwa na shuka na shuka ko na shuka kiwon kasaitaccen gari na zazzau ina mai addu'a wannan nasa albarka lokacin da na iso na samu wani shehun malami yana wa'azi yana faɗakar da 'yan uwa wasu matsaloli da suka shafi addini Da zariya tana daga cikin garuruwa da allah ya albarkace ta da matasa hazikai zakakurai waɗanda kuma suka tsaya tsayuwar daka wajen ganin suna karantar da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin wannan sa'a da aka yi ba yadda zariya ta ɗabi tarkace da yawa da yanzu ba san yadda zariya take ba amma cikin taimakon allah ga zariya ƙarfi da yaji ta zama birnin ilimi kuma birnin sunna da izala allah ka gafarta mana ba dogon wa'azi zan yi ba mace tana da bukatan tufafi guda biyu ba mace kawai ba hadda namiji wannan tufafi guda biyu idan mace ta surtutu da su to ta zama mace ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libas taqwa zalika khayr ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون تذرتي على رمى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة Yanzu an لباسهما ليريهما سواتهما to ya lamarin yake innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum na'am inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun Allah maɗaukin sarki yace ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam in an ce bani adama da namiji da mace duk sun shiga a ciki Allah ya ce ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam kada an zalna alaikum libasan haƙiƙa mun saukan muku da tufafi wani irin tufafi Allah ya ce tufafin da yuwari sau'atikum shi ne yake lullube muninku domin ɗan adam idan ya fito tsirara ba kyau yake yi ba mummuna yake zama shi yasa aka ce me yuwari sau'atikum wanda wannan tufafi shine wanda yake lullubewa yake suturce munin ku ma'ana yake suturce tsiraicinku wari sha sannan wannan tufafi da shine wanda kuke yin ado kuke yin kwalliya wannan shine tufafi na farko da ake so mace ta suturtu da shi ta samu me tufafi wanda zai lullube jikinta kuma tufafi wanda za ta yi ado ga mai gidanta ya gani sai Allah ya ci sake ambaton wani tufafi na biyu sai Allah ya ce wali basu takawa zalika khair tufafi kuma na tsoron Allah sai Allah madaukin sarki ya ce zalika khair wannan shine yafi alkhairi menene tufafi na tsoron Allah za mu ji bayan tufafi wannan na zahiri da mace take sawa akwai kuma wani tufafi ma'anawi wanda ake bukata mace ta saka wanda sashi zai kara mata kima a duniya zai kara mata kima a gaban Allah shine ma'anan walibasu taqwa zalika khair sai Allah madaukin sarki ce zalika min ayatin wannan yana daga cikin ayoyi na Allah madaukin sarki waɗanda ya saukar la'allahum yadhakkarun wato domin su ƴaƴan Adam su wa'astu su yi biyayya ga wannan umarni na Allah madaukin sarki sai Allah ya sake cewa ya bani adama ya ku yayan adam la yaftinannakum shaytanu kada ku bari shaydan ya fitine ku ya canja muku ɗaya daga cikin waɗannan tufafi guda biyu wato libasan yuwari sawatikum warisha da libasu taqwa shaydan zai tsaya tsayuwar daka sai ya ga waɗannan tufafi guda biyu gaba ɗaya ya raba ku da su to ya ku 'ya'yan adam Allah yana gargadin ku mahalicin ku yana kira zuwa gare ku kada ku bari shaydan ya fitine ku ta fuskar wa'annan nau'in tufafi guda biyu da Allah madaukin sarki yace ku saka la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna janna sai Allah ya ainihin yi mana tsokaci da tarihi domin mu waiwaya baya mu ga abin da ya faru Hausawa sun ce waiwaye a don tafiya sai Allah madaukin sarki yake cewa kamar haka ne fa shi wannan shedan ya fiddo da iyayenku guda biyu daga aljanna da kakanku annabi adam da kakarku hawa da san da Allah ya halice su a cikin aljanna ya aje su gidan da ba wahala babu matsala a can gurin suke zaune inda ba a noma ba a kasuwanci ba a kiwo ba a zuwa ofis ba a shiga kicin a girki ba a daka ba a surfe ba a tankaɗe ba a yanka alayyahu da kubewa balle ki yanka hannunki ba a girki balle targe ya kona miki hannu wuri ne kawai inda zama kawai ake na cin daɗi ba a komai a aljanna banda abubuwa guda uku su kadai ake yi aljanna cin soyayyen nama shan giya aljanna hira da mai gida shi kadai ake yi aljanna banda wannan babu abin da ake ko sallah ba yi a cikin aljanna balle azumi balle zuwa makaranta balle sa hijabi duk zahin da ake yi sai kin lulubu duk wannan daga an bar duniya an kammala da shi da inda suke rayuwa kenan inda ba zafi ba sanyi mai cutarwa ranar karan kanta ba ganin ta ake ba ba a mutuwa kai bacci ma ba a yi balantana mutuwa ba zazzabi ba ciwo ba tsufa ba kowace irin matsala ta rayuwa a nan aka aje kakanku annabi adam da kakarku hawa a ina a cikin aljanna amma shaidan shine wanda ya dauki matakin fiddo da su daga cikin aljanna yaya aka yi yanzu anhuma huma sai ga shaidan yana cirewa adam da hawa tufafin da ke jikinsu liyuriyahuma sau'atihima domin ya nuna musu wato muninsu ya bayyanar da al'aurarsu a waje domin suna cin wannan 'ya'yan itace da aka kafa musu doka kada su ci nan take sai tufafin su ya rinka barranta da su saboda shi ma tufafin bawan Allah ne tunda sun saba wa Allah tufafin ba zai zauna tare da su ba shi yasa sai Allah ya ce yanzu anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima sai Allah ya ce innahu lalle shi shedan yarakum yana ganin ku ya ku 'ya'yan adam huwa shi wa qabiluhu da kabilarsa min haisu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su ashe dan din ma ba shi kadai bane tare da shi akwai kabilarsa tare da shi akwai abokan aiki tare da shi akwai yaran gidansa waɗanda da su yake amfani wajen ƙara ɓatar da al'umma da halakar da su wanda banda Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san iyakarsu shine innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum sai Allah ya ce inna ja'alna shayatina lalle mu mu sanya shedanu sun zama auliya waliyai na la yu'minuna ga waɗanda ba su da imani Allah ka gafarta mana ya ku yan uwa bari mu nazarin wayannan ayoyi guda biyu domin mu ga in lokaci ya bar mu darussa da ke cikin wayannan ayoyi da sako da Allah madaukin sarki yake isarwa farko Allah madaukin sarki ya ce ya ku yayan adam Allah yana faɗa muku ya saukar muku da tufafi wannan tufafi da aka saukar muku amfani guda biyu tufafi yake a wajen ɗan adam amfani na farko ya rufe masa tsiraici amfani na biyu ya masa ado da kwalliya to mace ana so ta yi amfani da waɗannan tufafi guda biyu tufafi na farko da za ta yi amfani da shi wanda zai rufe mata tsiraici shine tufafin da za ta sa in za ta bar cikin gida ta je waje idan mace za ta bar cikin gida ta tafi waje to tana buƙatar tufafi wanda zai lullube jikinta zai rufe mata tsiraicinta menene al'auran mace malamai sun ce mace gaba ɗayanta ɗungurungun ɗinta al'aura ce namiji al'aurarsa shine daga cibiya zuwa gwiwa in ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa bukata ta biya saura ko bai rufe ba ba illa ba ne matukar daga cibiya zuwa gwiwa an rufe shi amma ita mace ba daga cibiya zuwa gwiwa aka ce ta rufe ba ita ana bukatan ta rufe jikinta ne gaba ɗaya saboda ita gaba ɗaya jikinta al'aura ne wasu malamai suka ce banda fuskarta banda tafukan hannayenta amma wannan ma matsala ce da ake da sabani tsakanin malamai akan ta wasu malamai suna ganin cewa hatta fuskar sai an rufe shi yasa mata aka ce su sa niqabi idan za su fita kan hanya musamman idan kyakkyawa ce domin ko ta lullube ko ina idan kyakkyawa ce sosai idan ta bar fuskar a waje ta ɗan barbaɗawa fuskar hoda da gazar da jambaki da jagira da jalebe da dangwalagoshi da barbaɗa kumatu to zaka sha mamaki fuskar kadai aka bari a waje amma in ba sa'a ba sai ɗan dan acaba da ɗan takzi ana kokarin yin karo wajen kallanta Ɓanna ta faru ko bata faru ba abinda ake gudu ya riga ya faru bisa wannan malamai suka ce fuskar mace da tafukan hannayenta suna zama ba al'aura bane kawai idan tana cikin sallah amma idan ba cikin sallah take ba fuskar ma ana bukatan a lullube ta amma wasu malamai sun ce a fuska da tafukan hannaye su waɗannan an yi sauƙi a kansu kamar yadda na gaya muku matsala ce muktalafin fiha wacce malamai suke saɓani a kanta yayin da mace za ta fita waje to ana bukatan ta sa tufafi cikakke me yasa za ta sa tufafi cikakke domin kare society kare community daga me daga ainihin fitina na idan ta fito ba shiga irin ta addinin musulunci ba wanda yana daga abin da ya sa bala'i da fitina yanzu ya yawaita a cikin al'ummarmu mata an bushe musu kunne an nuna musu sa hijabi ƙauyenci ne an nuna musu sa tufafin musulunci ƙauyenci ne yadda ake bukata ta bayyana kyanta ai ya kamata mutane su gane kyakkyawa ce ya kamata a gane tana da fadin kirji tana da shan ciki ya kamata a gane tsayin kafahunta ya kamata a gane Allah ya mata kira wacce za ta burge bisa wannan ne aka hiddo mata aka wanke kwakwalansu aka fiddo da su tsirara aka zuba su akan hanya cikin biyu daya ko dai ya zama tufafin da aka sa bai rufe jikin gaba daya ba ko kuma ya zama tufafin da aka sa wato tufafi ne mai sharara akwai ya babu ko kuma na uku ya zama tufafin da aka sa ya matsa jikinta duk gabanta ana ganin su a waje wannan tufafi guda uku duk matar da ta saka shi ta bi kan hanya Allah yana tsine mata albarka mala'iku na tsine mata albarka bayin Allah na kwarai na tsine mata albarka ta fita la'ananniya za ta dawo gida la'ananniya kuma ta ji ran da za ta hadu da balbalin bala'i nan da ta shiga cikin kabari yanzu mu babban bala'in da yake faruwa cikin al'umma kenan yanzu tufafi suna nan ana ta kirkiro su iri iri wani tufafin za zaka ganshi sharara ta sa kaman bata sa ba yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayannan mata la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujatu min masirati kaza wa kaza wa kaza Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta irin wayannan mata wayanda a zamanin sa babu su amma za su bayyana kamin kiyama ta tsaya yaya suke kasiyatun ga su sun sa tufafi amma ariyatun a shari'ar musulunci kamar tsirara suka fito da ita da wacce ta fito timbir haihuwar uwarta a wajen Allah ba bambanci duk da kuma ita tana ganin cewa kamar ga tufafi ta riga ta saka shine ma'anan kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun karkatattu ne kuma masu karkatarwa ita karan kanta karkatacciya ce ta tattare nata ya nata daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka tana diga guba ta sha'awa a cikin zukatan bayin Allah da suke wucewa ta gaban su karshe ta zama musifa ta zama bala'i a cikin community ta zama bala'i a cikin society shi yasa ka kira ta da ma'ilatu mumilatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ru'usuhunna kawunan su ka asnibat matil bukti wato kai ka ce tozon raƙumi ne za a rinka yin wani kitso da gashi na ƙari kaga kan matsiya ce ya kusan ninka girman kanta na asali sau biyu wai wannan duka ado ne duka kwalliya ne idan ka tambaya wai sai ka ji kitson wai naira dubu ɗaya da ɗari biyar ake biya wai mace za a mata kitso wai kuɗin kitson naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko kuma ba kitson ne aka mayar haka ba a yi wani gogoro tari guda wai duk ɗan kwali ne wani tari guda fa a kanta dan acaba ya taba kada wata waya she in ya fado kasa baya bajewa da ya fado sai ya mulmula ya mulmula ya sake direwa kamar giya zanna bugar wannan kuma wai ado ne aka yi kulliya ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abun sai ya faru kuma abun ya faru ko bai faru ba abun ya faru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wayannan mata la kullal janna ba za su shiga aljanna ba wala yajidina rihaha ba za su ji kanshin aljanna ba a ce kanshin aljanna ma ba za su ji ba malamai sun ce idan za a kai mutum aljanna kamin ka isa aljanna da tafiyar shekara 500 zaka fara jin kanshin turaren aljanna idan zaka je aljanna kamin ka isa aljanna da tafiyar shekara 500 zaka fara jin kanshin farfesun aljanna to ita ko kanshin aljanna ba za ta je ba wannan ya nuna distance da yake tsakaninta da aljanna tafiya ce ta sama da shekara 500 Allah ka gafarta mana wannan mata ta shiga bala'i ta shiga uku ya ku mata ba kwalliya bane ba ado bane ku fito tsirara malamai sun ce at-tabarruj sunnatun iblisiya fita tsirara <clears throat> sunna ce ta shedan shedan ne ya fara kawo fita tsirara shi ya fara sa tsiraicin annabi adam da hawa ya bayyana saboda haka ke ka fito tsirara abin da kike so ku gaya mana shine ke yar shedan ce ko jikar shedan ko tattaba kunnan shedan kakanki na asali shedan shi ya fara asasa wannan at-tabarruj sunnatun iblisiya kuma tabarruji ba ci gaba bane jahiliya ne domin Allah madaukin sarki ya ce wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati lula Allah ya ce wa qarna fi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tabbata a cikin gidajenku abinda ake nufi da wakar nafi buyutu kunna, ya zama ba ku samun natsuwa sai kina ɗakin mijinki kamar yadda ruwa in an zuba a kwano ba a girgiza kwanon ba yake natsuwa ya kwanta hankalinsa ya kwanta to haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta ana so mace in ta fita daga ɗakin mijinta in ta je ɗakin uwarta kar ta samu natsuwa da kwanciyar hankali sai ta dawo ɗakinta in ta je ɗakin babanta kar ta samu natsuwa da kwanciyar hankali sai ta dawo ɗakin mijinta in ta je ɗakin ƙawarta kar ta samu natsuwa da kwanciyar hankali sai ta dawo ina sai ta dawo ɗakin mijinta in ya zama akwai wani wuri a duniya da kike jin natsuwa da kwanciyar hankali ba ɗakin mijinki ba sunan wata kofa a Kano kin buga Allah ka gafarta mana wannan shine ma'anar wa karna fi kunna wannan ya nuna ba za su fita waje ba a akan samu larura da za ta fitar da su waje sai Allah ya ce to in za ku fita waje ya ku mata wala tabarrajna kada ku yi tabarruji tabarrujal jahiliyatul ula tabarruji irin na jahiliya farko me ake cewa tabarruji malamai suka ce abinda ake cewa tabarruji wato shine abubuwa guda uku abu na farko abinda ake cewa tabarruji mace ta fito ta ainihin wato bayyana wasu bangarori na jikinta wannan tabarruji ne abu na biyu mace ta fito ta ainihin bayyana muryar ta irin muryar da mai gida kadai ake gabatarwa wannan ma tabarruji ne abu na uku mace ta fito ta rinka tafiya da rangwada da kwalisa da karereya irin wacce a gaban mai gida kawai ya kamata a yi ta yi wannan akan titi yadda za ta ja hankali wasu su ganta wannan shi ma tabarruji ne izharu mafatinaha wato mace ta bayyana abin da zai iya fitinar al'umma a jikinta wato akwai wata ka'ida da mata suke da shi akwai abin da mata suke cewa jari kowace mace tana da jari abin da ake cewa jari a wajen mace ba wai kudin da ta tara ta aje ba ko za ta yi kasuwanci da shi a menene a jikinta wanda ta yarda da shi tana ganin da shi za ta iya jan hankalin namiji wannan shi ne abin mata suke kira jari shi yasa wata za ta ce ita jarinta shi ne idonta wata ta ce jarinta muryarta wata ta ce jarinta kafarta wata ta ce jarinta tana da dogon wuya sai ka ce zalbe ko balbela kowace da abin take takama da shi wanda shi take cewa jari to duk abin da kika san kina da shi wanda da shi zaki iya jan hankalin namiji to idan kika bayyana shi a waje kin yi tabarruji kin shiga cikin la'anar Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sannan haka muryar da mace take da shi mace tana da murya kashi biyu akwai murya irin wacce take magana normal to ita wannan murya ba al'aura bace ita wannan muryar da ita ake magana da dukkan wani namiji wanda ba mai gida ba akwai kuma muryar ta mai daɗi ta rangwada da karereya da lankwasarwa to ita wannan murya al'aura ce mai gida kadai ya halatta ji mu yanzu sai aka canji muryar waccan ta bala'i ita ce yau mai gida haka dai ko ba haka ba ka ji tana wa mai gida tsawa an zara na motsi a cikin daki saboda bala'inta wannan muryar mai daɗi ita kuma sai wanda ba miji ba za a yi wa wa za a yi wa mai tallar ɗan kunne ayya muhammadu ka rage mu tana wani langa da murya da mai ɗan kunne mai tallar ɗan kunne saboda tana neman rage naira ashirin ya fi mai gida kima wa za a yi wannan muryar watakila malam a makaranta in ta zo suna yi wa malam fatawa a makaranta sai ka ɗauka duk duniya ba mai hankali mai ladabinta Allah sarki malam da za ka je ka ji yadda take mai gida tsawa matsiya ciya da watakila kurata ka yi daga makarantar amma idan malam za a yi magana sai a wurin langabe murya ayya akramakalla hadisin ne ban gane ba a cikin buguyatu matsiya ciya ki ji tsoron Allah ki gyara idan kina son rahama a wajen Allah wallahi ka karka yadda babu wani buguyatu kai take so ta halakar in za ka ɗauki mataki da ka mata tsawa mata tsawa ka ce what is happening talk properly yi magana yadda za a fahimce ki amma da ka tsaya wai wai ɗaliba ce mai hankali kalan kanka za ta sa a cikin ruwa babu abin da ya dame ta in gaskiya take so wannan muryar mai daɗi wa ya kamata yi wa mai gida ya kamata yi wa ba nan za ta baka haushi ba sai in tana aikin gwamnati idan za a je office a lokacin ne za a cakara ado wani takalmin ta high heel a lokacin za a hau sai ta yi minti talatin tana kwalliya a gaban da miro dan kwalin sai an daura shi an warware sau bakwai duka bai yi ba ya kalli gabar ta gabai yi ba ya kalli kudu maso arewa ta gabai yi ba ya kalli sararin samaniya sai ta ga ta aje shi inda ya gamsar da ita a lokacin ne za a kama hanya a je ofis idan tana magana da oga na ofis kuma nan za a ga ladabi duk kalma daya menene menene sa to in ma jaki ne ba sa ba wa ya daura miki kije kina wani katon banza ladabi a cikin ofis da ta dawo gida kuma sai ta cire kayan mai kyau ta cire kayan ado sai kuma ta sa kaya ga magari mai gida na magana tana karka dame ni ni na riga na gaji ko baka san daga office nake ba tilis zaki sha tilis sai kin shiga cikin kabari tukunna ba tara miki gajiya ba sai ran da aka dauko ki a makara aka kai ki makabarta ranan ne zaki san me ake cewa tilis ba ai tilis ba tilis tana gaba kan hanya za hadu da ita Allah ka gafarta mana saboda haka wayannan abubuwa guda uku duka baya halatta ga mace ta bayyana su ga wanda ba mijinta ba wannan shi ake cewa tabarruji sai Allah madaukin sarki ya ce tabarruji shiga irin ta jahiliya wato shiga irin ta tsiraici sai Allah ya kira shi da jahiliya mu yanzu mun dauka a tabarruj taqaddu mun dauka tafiya tsirara ci gaba ne alhali qur'ani kuma ya ce tafiya tsirara menene ba ci gaba bane ci baya ne jahiliya ne bari ku lura da wani abu idan muka dauka cewa wai a fito tsirara shine wayewa ki bayyana jikinki shine kin waye to sai wuce a duniya wacce tafi kowa wayewa a duniya ita ce akuya haka dai ko ba haka bane in dai tsiraici shine wayewa to waye fi wayewa a duniya akuya dan ita ko wandan ba ta sawa biddi ma ba za ta dan sauko da shi ta dan rufe abubuwan ba sai ta daga shi sama iska ta hura kawai Allah na gani kowa na gani to kenan idan da tsiraici shi ake cewa wayewa shugabar wayayyu ta ƙasa jagorar ku ta ƙasa gaba ɗaya wayayyun tsiraici shi wa ita ce ita ce akuya akuya ita ce shugabar wayo wannan shi zai nuna mana tabarruji da tafiya tsirara dabbanci ne gidadanci ne ba wayewa ba rashin hankali ne sakarci ne dakikanci ne da gidadanci da koma baya da rashin kan gado ba wai ci gaba ne da wayewa da civilization kamar yadda ake kokarin a siffanta da shi ba kun san wani abin ban mamaki sai gashi ya tabbata hatta turawa a binciken da suka yi sun gano cewa mace wacce take sa lullubi fatar ta tafi lafiya fiye da mace wacce ba ta sa lullubi duk matar da take barin jikinta waje fatar ta ba ta lafiya fatar ta ba ta burgewa fatar ta ba ta ba da sha'awa me yasa fatar ta ba za ta ba da sha'awa ba saboda rana na dukan fatar sanyi na duka ƙura na duka iska na hurawa duk tsadar mai in ta shafa sai kaga fata ta ta yi wani kaushi kaushi ta yi wani zane zane ta yi wani giyayya giyayya ka ganta ta zama wani kala kala koriya koriya bulu bulu baka baka fuskar ta fanta kabar coca cola cinyar sprite ka gagara da gane inda za ka aje ta gaba daya Don me wannan rana da ke dukan jikinta canja mata kalan jiki yake shi yasa za ku lura da wani abu jikin na adam inda ake rufewa ya fi tsafta ya fi lafiya ya fi santsi ya fi laushi inda ake rufewa yanzu da mutum ko namiji ne idan bai da lafiya sai a kai shi wajen likita zai masa allura a ina likita zai masa allura inda yake bari a waje ko inda yake lullubewa sai likita ya samu inda yake lullubewa ko ya ce ja hannu rigarka inda ake lullubewa ko kasa kasa da wandonka inda ake lullubewa saboda duk inda ake lullubewa ya fi tsafta ya fi kyau ya fi lafiya ya fi laushi sai an nemo irin wannan wurin sannan a yi wa ko da namiji ne allura wannan shi yake nuna miki cewa mace wacce take lullube jikinta to jikinta zai zama cikin lafiya jikinta zai zama da ni'ima irin ta matantaka jikinta zai zama sumul sumul wato soft and smooth kuma jikinta zai zama da laushi ba zai zama katako katako azara azara sai ka ce jikin wani kato ba saboda lullube jikin da ake da lullubi yana taimakawa fatar mace bincike da likitoci suka yi mata a duniya waɗanda suka fi kowa kamuwa da cutar kansa ta fata su ne mata waɗanda suke fita tsirara shi yasa a ƙasashen turai kamin a samu mace da take fama da cutar kansa ta fata a ƙasashen musulmai inda ake sa lullubi sai an samu kaman guda ɗari a ƙasashen da ba sa sa lullubi saboda rana da ke dukan jikinsu Allah ka gafarta mana shi yasa ƙur'ani mai girma da ya zo magana a kan tufafin mace sai Allah madaukin sarki ya ce wa kullul mu'minati yaghudna min absarihinna المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن مجاك على رمى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أكوي سورة على رمى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن مجي مجي أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء bi arjulihinna wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin kwabar da aka a baya wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah madaukin sarki yace wa qul mu'minat ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa lil mu'minati ga mata masu imani yaya za su yi Allah ya ce ya gududna min abu na, su runtse idanunsu sai aka kawo ta min aka ce su runtse daga idanunsu abin da sa aka kawo nan min malamai suka ce tab'idiyya ce ba ko ina ne ake so mace ta runtse idanunta ba ana so ta runtse idanunta yayin da ta shiga cikin muharramanta anan ake bukata ta yi me ta runtse idanunta shi yasa aka ce min abasarihim ba ce ya gudu abasarahum ba sai aka ce ya gudu min abasarihim wa ya yahfazu furujahum sannan su kiyaye farjojinsu ya za su kiyaye farjojinsu farko kasu yi zina na biyu kasu bari wani ya ga al'aurarsu ko mace ko namiji duka haramun ne su ga al'aurata matukar ba mijinta halal malak wanda ya aure ta ba shine ma'anan wa ya yahfazu furujahum wa ya Furuja furujahunna wa kullum mominati ya yaghdhubna min abu hinna? wa ya furuja furujahunna sai Allah ya ce na zinata hunna. kada su bayyana adansu kada su bayyana kwalliyarsu illa ma zahara minha sai dai da dama yake bayyana menene da dama yake bayyana malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce fuskarta da tafukan hannayenta wannan ya halatta ta bari a waje na faɗa muku wannan matsala ce da aka yi sabani a kanta bayan wannan fa magana ta biyu malamai suka ce a wato illa ma zahara minha idan mace ta sa kayanta ta ɗaura atamfa ko leshi ko wani tufafi na ado na kwalliya daga baya sai ta kawo katon hijabi ta sa sai rufe wannan yayin da take tafiya iska tana iya daga hijabin sai ya zama za a ga a tamfarta zanin da ta sa a ciki to wannan zani da ta sanya shi a ciki wato ganinsa in ya bayyana ba laifi ba ne ba wai jikinta ake magana akai ba ina fata an gane wannan malamai suka ce yana daga ado da kwalliya abinda mace ke shafawa a fuskarta hoda da mace ke shafawa da gazar da jambaki da makamantansu shi ma kwalliya ne idan mace za ta shiga cikin maharramanta haramun ne ta saka idan ba za ta sa niqabi ta lullube ba in za ki zo makarantar islamiyya haramun ne ki sha hoda da gazar da jambaki da ki fito radau madau sai ka ce sha biyun dare za ki je tura kan mai gida wai makarantar islamiyya za ki zo haramun ne Allah bai yadda ba domin malamin da ke karantar da ke watakila ba babanki ba ne, ba kanin babanki ba ne, ba yayanki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko na abu mai kama da haka ba a idan za ki zo ba fuska ki jigari jigari kamo hanya ki taho kin zo koyon menene kin zo koyon addini ne makaranta ba wurin rangwada da kwalisa da nuna wa al'umma ado ba ne. shi yasa idan za ki zo ba a yadda irin wannan kwalliya a rinca ta a fuska ba malamai suka ce make up da mata suke yi shi ma yana cikin kwalliya wanda ya zama wajibi sai an lullube ban sani ba ko kun fahimci wannan shine ma'anar illa ma zuhara minha sai Allah ya ce wal yadribna bi kumurihinna ala jubihinna su lullubo lullubin su su bugo shi daga sama ya rufe gabban su sai ya sauka kasa ma'ana ana bukata ki samu wani babban hijabi ki saka wanda zai lullube ki daga sama har ƙasa yanzu hijabin iri-iri ne wai akwai haf sunna akwai kwata sunna akwai full sunna wai full sunna shine babban hijabi da matan alu sunna ke sakawa to kuma akwai haf sunna wai shi haf sunna wai ba sunna ne cikakkiya ba shi wani hijabi ne wanda iya kasa rabin cinye ta nan yake tsayawa to akwai kwata sunna shi kwata sunna hatta tudun kirjinta wato ana gani saboda hijabin gaba ɗaya da kaɗan ya wuce inda ƙirjinta yake tsayawa bai wuce iya saitin zuciyarta hijabin yake tsayawa ba wai wai kuma wai sa hijabi ne kun ga wannan kamar ma akwai tsokanar Allah a ciki da yi wa Allah rashin kunya wato Allah gani abinda kace na yi na san an ce ayi amma ba zan yi ba kenan ya ku mata wannan bala'i ne in zaki musulunci ki musulunci in ba zaki ba ki tattarawa musulunci kayan shi ki bari gaba daya amma kar ki ce zaki yaudar Allah ke ba musulma ba ke ba arniya ba mu rasa yadda zamu aje ki ki kokari ki fito karara mu gane inda wato kike da mazauni shine abin da musulunci yake bukata wannan shine ma'anan wal yadribna bi alhaji ala jubihinna sai Allah madaukin sarki yace wala yubdina zinatahunna mace in ta sha ado katta yadda ta bayyana adonta katta yadda wani ya ga adonta illa hinna sai dai mijinta mai gida shi aka ce ya ga kwalliyarki da adanki ana so kura a dakarki da kwalliyarki a nuna wa a nuna wa mai gida shi yake da yanci shi yake da hurumin ya ga adonki wanda mata da dama maganar da ake yanzu har yanzu ba a kwalliya a caba ado sai za a je gidan biki akwai wacce ɗanta ba da yaga, ta fara ɗauko dutsen goge kaushi tana goge kafa ta yi sabon kunshi tana shafa basilin ta jawo akwati daga ƙarƙashin gado kir ta daga ta ɗauko a tamfata da ke can ƙarƙashin a daga sai fara cewa wallahi mama ni ma da ni za a je billahi lazi sai na je saboda ya san bata ado bata kulliya sai za ta je ina sai za ta je gidan biki mijin da ya sayo zanin ba za a masa kwalliya da zanin ya gani ba sai wane ne zai ga zanin wanda zai ga wannan kwalliya wato su ne abokan harkar ta a gidan biki Allah ka gafarta mana wanda wannan illa ce babba hatsari ne babba malamai sun ce mafi karanci ana so mace ta kwalliya sau uku wa mai gidanta a kowace rana kwalliya sau nawa kwalliya sau uku kwalliya ta farko wacce zai fara gani in ya tashi daga bacci ana so daidai sanda mai gidanki zai tashi daga bacci a samu ke kin dade da tashi har kin gama abin karyawa har kin yi wanka kin sha ado kin sha kwalliya kin kashe dauri kina zaune ba kin gado kina masa kallon soyayya da kauna kina jira idan sai ya bude da idan sai ya bude sai ga yar uwa dau dau kaman daga sama ta uku ta sauko lafiya kalau babu matsala a wannan lokaci me yasa malaman psychology sun ce in ka tashi daga bacci abinda idan ka ya fara gani shi yake zama a zuciyarka a wannan yini ana so ya zama kece a cikin zuciyarsa a wannan yini sakacinki shi ya kawo wata yan iska take ɗaukar hankalinsa a waje ke kin zauna ga kinan ga yadda kike abin ya gagara kullum ga kinan shajaran majara sai ya fita waje ya ga yan mata da abokan aiki a ofis dama su kullum kwalliyar sayan fada a wajen oga a ofis ake yi kwas-kwas ta iya magana ta iya rangwada ta iya kwalisa duk sanda ya ciro da ke sai ran sai ɓaci in ba sa aka yi bakan a ankara sai ta ja hankalinsa sai ya zama wani kwarya kwaryan dan iska dan iska ustazu ustazu a gagara gane kansa gaba daya me ya kawo wannan akwai aikin da ya kamata ki baki wannan aikin ba in kin yi masa irin wannan yayin da ya zo zai karya malamai suka ce karki bai shi ya zauna shi kaɗai ci abincin ko ba tare za ku ci ba zo kusa da shi ki zauna yana cin abinci kina dan masa taɗin kauna da soyayya wannan yana da amfani malamai suka ce ko da barkono ya yi yawa a miyar ba zai iya ganewa ba sai dai daga bayan alfasa ta tashi ya sha jolosin dan wannan fara'an da murmushin da kike yayi karin attention ɗinsa gaba daya wannan lokaci amma in baki wannan ba duk kuskuren da ke cikin abincin sai ya gane ko gishiri ya so ya zarce sai ya gane a daidai wannan lokaci kwalliya ta biyu yayin da zai dawo daga ofis in yana dawowa daga da rana to ya zo ya samu kin sake sheka ado kin yi kwalliya in ya ganki ya dauka wata bakuwa ce akai a gidan sai ya lura da kyau sai ya gane ashe ta asubi ce to wannan ana bukatan ki rike shi da kyau bayan wannan kwalliya ta uku bayan ki gama girki da daddare to anan ne zaki kura a daka sai kin ga abin da ya ture buzu nadi wallahi akwai matar da yadda ta fito daga kicin haka take zuwa wajen mai gida zanin matsiya ciya nan talge nan tsidahu nan albasa nan kuka nan nan nan haka za ta tinkari mai gida da ta tinkaro shi kawai ya san bala'i ya tinkaro shi shi da kansa za ga yana ja da baya tana matsowa yana ƙara matsawa ta matso ya matsa idan ta hada shi da bango babu wurin da zai iya matsawa to abun ya koma allazina idza asabahu musibatu kawai sai kaji ya fara tari har ta sa masa mura ya fara atishawa wanda Allah ya hada shi da wannan mata Allah ya hada shi da matsala Allah ka gafarta mana ya ku mata ku mai da gidanku ya zama rahama ga mai gida shi yasa aka ce mace idan ta sha ado ta sha kwalliya wa ake so ga kwalliyar tata wanda ake so ya kwalliyar tata shine mai gida miji ake so ya gani wannan shine ɗabi'a ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna haka in kin sha ado babanki dan ya ganki cikin ado ba laifi bane me yasa ba laifi ba ba zai yi sha'awar ki ba saboda ke yasa ce wacce ya haifa shi yasa aka ce au abai bu'ulatihinna sannan sai Allah madauke wato au abaihinna sai aka ce au abai bu'ulatihinna ko kuma iyayen miji idan kin sha ado kin sha kwalliya baban mijinki dan ya ganki cikin ado bai aikata laifi ba ba zai yi sha'awar ki ba ke yasta ce dan matar ɗansa ne wanda zai yi sha'awar matar ɗansa to sai dai fasiki cikakke sosai kamar tsohon shugaban ƙasar ku mai kalma shahulan nan wanda aka kai shi kotu yana murƙushe matar ɗansa ɗan ya kai shi ƙara kotu ita ko mata aka tambaye ta wai da gaske ne ta ce to menene matsala a ciki dan baban mijinta ya kwanta da ita ita ubanta ma da ya haife ta ya taba kwanciya da ita balle baban miji to me matsala a ciki Allah ka raba mu da taron yan iska wai baban miji ba zai sha'awar matar ɗansa ba saboda ita ma mai ce a wajensa yasta ce shi ta aka ce awa ba ibu ulati hinna sai aka ce awa maza awa ba ihi bulati hinna awa ba ihinna awa bana ihinna awa bana ibu ulati hinna sannan idan kika sha ado kika ranta ba ado to an yadda danki ya gani shine awa bana ihinna uwa duk yadda ta sha ado da kwalliya to ɗanta ya halatta ya ganta a cikin wannan ado da kwalliya nata saboda menene ɗanta ne ya halatta au abana ibulatihinna ko ƴaƴan miji wanda ba ke kika haife su ba kina zaune da ƴar uwa wacce kuka canja mata suna kuka sa mata kishiya saboda jaraba alhali ƴar uwa sunanta a musulunci ba sunanta kishiya ba me sunanta ƴar uwa ba ku santa ne yasa ku kira ta kishiya don abin da ake cewa kishiya shine abokin fada wuta ruwa kishiyar wuta ne ko haske kishiyar duhu to kun kira ta da kishiya saboda tsabar adawar ku da gaba da ita ne Allah ya ba mazajen ku kuɗi su ta ƙara muku ku kishiya duk abin da zai faru ya faru duk wacce take zaune ita kadai ba ta da kishiya ya Allah turo mai gidanta kuɗi rana ɗaya auro mata guda uku su zama su hudu oh ba ku so ban gane ba ba ku so to duk wace duk wace ba ta son awo mata kishiya to ga addu'a da za ku yi mata Allah ka sa ta haifi 'ya'ya mata goma sha biyu dozin daya, kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma matan sun ce ba su yadda a karo musu ba su ma mu ga za ta sa a tukunya ta dafa ne koya za ta yi da su Allahu akbar ya kai kina son yarki ta samu miji amma ba kya son yar wata ta samu miji wacce za a auro miki nan yar wata ce ko ba yar wata ba ce, daga sama ta fado ko haihuwar ta kai to ya za ki yi wa wata kyashin yarta ta yi aure ke kuma kina son yarki Allah ya ba ta miji wallahi kin zama muguwa muguwa kuma ta ƙarshe Allah ya maganin ke ƙaro mai gida kuɗi ya fadar nomi miki kishiya sai kina bala'i kan wannan sai ya ƙaro wata kamin ki huce sai ta tabu har radifa sai radifa ta sake biwa daga ba kuma Allah ya sa a sa, a samu wata ta iya lura da miji kin bai yara suna masa bol da buta ita ta zo masa da sabuwar buta ta bashi good maintenance rijiya za ki fada Allah ya sauke ki lafiya in Allah sauka a cikin rijiya lafiya to idan kishiyarki tana da 'ya'ya 'ya'yan kishiyarki a musulunci 'ya'yanki ne idan kin sha ado kin sha kwalliya ya halatta su gani ko bai halatta su gani ba ya halatta su gani wannan shine au abana hinna. sai Allah ya ce mai alarama aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin sai Allah ya ce aw hinna ko ƴan uwanta ita matar in kin sha ado yayanki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kaninki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya in kin sha ado ya halatta ganki yayanki ko kaninki an gane wannan ba yayan miji ko kanin miji ba kanin miji haramun ne ganki in kin ado mata ku gane wannan haramun ne kanin miji kawai kin caba ado a cikin gida wai kanin miji ya fado cikin gidan idan kanin miji zai shigo gidan sai yayi sallama idan kanin miji zai shigo sai yayi sallama bayan ya yi sallama sai kin sako hijabi kamin ki magana da kanin mijinki haramun ne kina magana da kanin mijinki baki da hijabi hannayenki waje wuyanki waje kafafunki waje hannun da wuyan da damatsunki da ya gani ya ga haramun da ke da shi duk kuna cikin bala'i idan ba ku tuba zuwa ga Allah ba kanin miji bai da bambanci da inyamurin da yake inugu ba su da bambanci a wajen ganin shi da kanin ki uwa daya uba daya da wani in ya muri a goma sho wanda baki san shi ba baki taba ganin shi ba daidai suke a hukuncin shari'ar musulunci a wajen maganar a ganki ba sani ba ko kun gane wannan bayan da aka ce wai kanin miji kawai ki saba hado wai miji bai nan wai a zo a zauna a falo wai kuna kallon bidiyo gashi a zaune gashi a zaune ana tadi wai ai kanin miji na ne kanin mijin kin gidan wa ki ta masa out get out out ko da shi waje sai da dare mashi ba shi yake cewa zumunci ba ba shi yake cewa ƴan uwantaka ba ba shi yake cewa ba domin idan kika mutu ya halatta ya aure ki haka yayi miji bai halatta ba kwanan nan in ya mutu ya halatta ko bai mutu ba ko sake ki ya halatta ya aure ki in kani ya sake yayin ya halatta ya aure in yaya ya sake kani ya halatta ya aure ba ma sai ya mutu ba ko suna nan duniya kwanan nan wata mata ta kira ni a waya daga Sokoto eh tana ce mishi yaya amma duk wannan yayan ba matsala sai shigo da ita ciki kwanan nan wata ta kira ni daga sokoto ta ce malam mun shiga rikici na ce me ya faru ta ce mijina ya sake ni yanzu kuma sa uwa ɗaya uba ɗaya ya ce sai shi zan aura ko ni ko rijiya na ce to ke yaya sai ce to gaskiya dai ina son shi da labarin tambaye ku daga ina aka fara samu matsalar wannan ya nuna tana ganin shi tun kamin aime tun tana gidan kane wannan ya nuna yayan ya ganta tun yaushe tun tana gidan karin har da aka samu rigima karin ya sake yayin ya zo ya ce yana so rigima tana nan yayin ya ce in za a rabu in ma zumuncin zai wargaje sai dai ya wargaje amma sai ya aura don shi ta masa ita kuma ta ce ya mata daga ina aka samu wannan bannar to kun ga dan sakar ciwa har da wani wasan wai har wasan kanin miji ake wai kawai kato ya kama mace da kokuwa wai matan yayin shi ce wai eh ai abokan wasa ne ƙarya ne duk duniya abokin wasan ki daya mai gida shi kadai ne abokin wasan ki banda miji ki baki da abokin wasa kowa kowa zauna lafiya kowa ai bala'i miji ne kadai abokin wasa wannan shine kaida ta islam wai har waka ce wasan kanin miji akwai daɗi idan ana nika ya hau ba ya hau ba <laughs> yau ka zo ka hau bayan matata ba faskare na samun kare ma kafa baya ba wai ana nika ya hau kaji wani iskanci wai hau baya shi yasa mata har wani karin magana ake wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau kaji wata taka, wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ban gane ba kai bai halatta yanki ya ado kanin mijin ke ganki tun adonki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wadkhul ala nisa qalu ya rasulullah fara'aitar alhamwa qala alhamul maut Maza Allah ya ce ka shedin ku da shiga cikin matan mutane matar da ba taka ba ka shedin ka da zuwa inda take ahir ai hattara da ka bantu da matar da ba taka ba shedan ne na uku ko ɗaliba ka ci ko fatawa mace za ta maka a makaranta haka maka Allah yi da ta zo ita kadai daga kai sai ita ta maka fatawa karka yi da wannan wai an tashi dalibai za su tafi ita ta tsaya wai menene wai fatawa take da shi ta matso daga kai sai ita aka rama kalla wani hadisi ne ban gane ba yana cikin bulugul maram to ba wani bulugul maram sallame ta taje ta kira wata su su biyu da ka kadaitu daga kai sai mace ku biyu wallahi duk imanin ka sai shedan yayi wasa da hankalinka duk imanin kai akwai mai imanin sahaba annabi ba ku an samu ba in mata ne imani akwai mata masu imanin matan annabi to ya Allah yace tsakanin sahabban annabi da matan annabi wai za su altumuhunna mata'an wai za su altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab Allah yace wai za su altumuhunna mata'an ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan za ku tambayi matan annabi wani abu sahabi zai magana da mata annabi Allah ya ce fas'aluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su ta bayi hijabi a samu shakamaki tsakani tsakanin sahabin annabi da matar annabi ba a yadda su biyu ba Allah bai yadda ba to me kike tsammani tsakaninki da imaninki bai kai ɗaya bisa ɗarin imanin matar annabi ba da kanin miji ko abokin miji wanda imaninsa bai kai ɗaya bisa ɗari na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko malamin ki akwai malamin da yake da imanin sai na abubakar akwai mai imanin umar akwai na usman to allah ya ce tsakanin sahabi da matar annabi sai an sa shamaki tsakani za ku ce Allah baka yarda da su bane sai Allah ya karin bayani zalikum adharu liqulubikum wa qulubihim Allah ya ce zalikum aikata haka a samu shamaki a tsakani a daharu shi ya fi kawo tsarki li a zuciyar kuwa wa da zuciyar matan sai an samu me sai an samu shamaki a tsakani ya ku mata to me kake zamani da wacce za ta zauna tana hira da abokin miji wa ko wacce in mijinta ya abokai ita za ta fito wai tana sabin musu abinci ko fa ba hijabi ba lullubi za ta sha ado ta kashe dauri ne ta sa wata riga show me wacce gaba ɗaya rabin mamanta duka a waje kafafunta a waje ta zo tana dukawa haka tana musu sabin abinci wa a danin tebur wai wayewa ne wai dama ita ya sakan da ce an sake ta dire daga nan sai ta yi aure kuma shikenan wata shegantaka wannan ya kawo abokai da dama suke zina da matan abokai a halin yanzu yana faruwa ko bai faruwa yanzu ya zama very common abu ne mai sauki da yake faruwa ba wai ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba an samu cases ɗin ba san iyakarsu ba duk mai kawo wannan barin shari'ar musulunci in kin taba ado aka ce an yadda ƴan uwanki yayanki ko ƙaninki au bani wani hinna ko kuma ɗan yayanki ko ɗan ƙaninki shi ma ya halatta ya ganki sai aka ce me aw bani akhawatihim haka ɗan yayarki ko ɗan kanwarki in kin sha ado ya halatta ya ganki domin shi ma menene da yake matsayi a wajenki sai Allah ya ce aw nisaihin aw ma malakat aymanuhum Allah ya ce aw nisaihin ko kuma yan uwanki mata mata in kina cikin su in kin sha ado ya halatta su gani amma malamai suka ce mace yar uwarki musulma iya abin da aka saba gani na al'ada in kina cikin muharraman ki shi aka yi da ta gani fuskar ki hannayen ki sabanin fatawar da malamai suke bayarwa cewa tana iya ganin ko ina jikinki banda daga cibiyarki zuwa gwiwar ki a mace ma ki lullube jikinki iya fuskar ki da hannaye da dan wuya da dan abin da ya sauƙaƙa shi aka yi da ta gani ina fata an fahimci wannan nan ma mata ta zama musulma ce in kafara ce bai halatta ba haramun ne ki je salon na arniya arniya tana miki salon haramun ne haramun ne arniya ta muke kitso bai halatta daga gashin kanki ba dan ita arniya ce arniya iya abin da ya halatta namiji ya gani a jikinki wanda ba dan uwanki ba ba mijinki ba shi kada ita ma halatta ta gani shi yasa aka ce auni sa'ihinna aka jingina zuwa gare su sai Allah ya ce mai أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الله يتي أو ما ملكت أيمانهن كوكو hannunsu na dama ya mallaka. menene idan kina da bawa bawan ki ya halatta ya ganke kin sha ado saboda a ka'ida mace ba za ta sha'awar bawanta ba saboda bawanta da shi da akuyar gidan bambancin bayawa sosai yadda za a iya kai akuyar kasuwa a sayar haka za a iya kai shi a sayar saboda haka da wuya mace ya ta yi sha'awar bawa wannan al'ada shi yasa Allah madau in ta yi sha'awa to ta kai matsayin ta zama lalacewa da yawa shi yasa aka ce in ta sha ado bawa ya halatta gani shine aw ma malakat hunna aw ittabi'ina ko wani tsoho dan raka mata anguwa gairi ulul irba amma wanda bai da sha'awa minar rijali daga cikin mazaje ina ko wani tsoho wanda ya je wata kofa a Kano da ake cewa ka buga bai da sauran amfani bai sha'awar mata ya halatta irin wannan tsoho wato ya ainihin gama ce idan ta sha ado ina fata an fahimci wannan amma malamai suka ce in bai taɗin mata idan yana taɗin mata a bakinsa ana jin shi a wajen hira yana taɗin mace ai wace ce wace ce kyakkyawa ce ai wace ce wace ce kaza to wannan tsohon ko bai da amfani bai iya yin komai da mace haramun ne ga sai aka ce awai difin ko kuma yaro karami yara yan kanana su ba halatta mace in ta sha ado su ga kwalliyarta amma yaran fa allazina lam yasaru ala auratin nisa wayanda basu san me ake cewa al'auran mace ba to su ma wa'annan ya halatta in mace ta shahado su ganta ko da yayan makwabta ne ba yayanta ba amma sharɗi su zama ƙanana wa'anda ba su san me ake cewa al'auran mace ba kamar yan shekara goma sha ɗaya ta yawa tara bakwai to ku tsaya yana gane yaron ya zaru ala ta ko lamu ala auratin nisa malamai da ta shiga cikin gidan nan sai yaro ya shiga ba fito sai a tambaye shi a ce kai a ta maka gani a gidan nan sai ya kuma matan biyu ne a gidan yaya suke ya ce ɗaya fara ce ɗaya baka ko ɗaya gajera ko ɗaya siriri ya ce ɗaya ƙosashiya to kai ya ƙara shiga gidan wannan ya wuce ƙa'ida ba sai da ko kun gane jama'a wata yana da kana yar wasu ba sai in ya kana tsakanin halittar namiji da halittar mai akwai tsarin tsarin halittar mace daban haka ne ko ba haka bane Allah ya yi miji da halitta ta dace da aikin da aka rasa shi aikin wahala aka dora masa da bala'i sai aka masa halitta irin wacce ta dace da aikin wahala da bala'i shi zai je jihadi saboda haka aka bashi karfin bala'i ga tsa ga wasu jiji na tsamur dan kafawo yana da abun tsoro wani katako katako tare haka akan hanya mace kuma ana so ta zama yar kwaliya ta ɗebe wa mai gida kewa ta ji tausayi a sanadiyar wannan sai ba a yi ta da irin wannan murɗaɗɗen jiki ba sai aka mata shafi mai irin wanda zai burge irin wanda zai yi ƙayar da jikinsa da taurin bala'i yadda ko an naushe ta da ƙyar ta fashe ita ko mace aka yi fatar jikin da saboda ta ɗebe wa mai gida kai aka yi shi da katuwar murya saboda kira sallah shi ke wa'azi in ga makirfon zai fashe shi zai je fagen daga ya kabbara arna su san inda dare musu aka yi mashi katuwar ita kuma ana so ta kwantar da mai gida hankali aka mata yan siririyar murya da kaji muryar ka san wannan murya ce ta murama shi yasa idan zai auro mace to yana so ta wata siffarsa mace in tana so ta auri namiji tana so namijin da bai da siffarsa sha yanzu da zaka tambayi namiji me kake so a jikin matarka an sai ba da duk da shi ni ban da shi shi nake so duk wanda tana da shi ina da shi bai dame ni ba idan ka tambaye mai a wajen mijinki ansar da za ta baka abin da yake da shi ni ban da shi shi yake burge ni yana da shi ni ina da shi wannan bai dame shi yake nuna muku an bambanta tsakanin hatar da halittar mace ita an ba ta yanzu aka ce ga wata mace mai karhin bala'i wa zai ta amma namijin aka mace aka ce ga wani miji rago wa zai aure shi sai dai inda rura ta kama shi ya maka shi da yabo a wajensa ita ta zama raguwa mai saurin kuka mai saurin faduwar gaba abu ka mai to wannan ita ce mata aure in ka samu irin wannan matar kai ka alhamdulillah baka da matsala amma da yadda kike ga karfin bala'i rada ka fitar dunkula hannu ta baka wambu to zaka fahimci abin nan da nake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane so kai namiji kai ake so kai control din wa kai control din matar a cikin gida ban sani ba to idan ya zama na yaro zai iya gane bambanci tsakanin tafiyar namiji da tafiyar mace ya san muryar mace tafi muryar namiji daɗi zai iya bambanta tsarin halittar tsarin mahalitta ce to wannan yaron ya girma ya wuce limit ba za a ba shi dama ya shiga cikin ta ba sannan ku saurara ku ji koda yaron yana karami wannan aru ala auratin nisa shi ba koyaushe aka yadda shiga cikin mata ba ba koyaushe aka yadda ya fado wa mutane cikin daki ba sai a suratul nur yace ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum salasa marrat min qabl salati al-fajr wa hina tad'una fi min adh-dhahirati wa min ba'di salat allah maɗaukin Sarki madaukin sarki yace ya ku wadanda suka imani bayin ku ne mallaka da yara kanana wanda basu isa mafarki ba in za su shigo wajen ku sai sun nemi izini ta guda uku min talatil fari kamin a kira sallar asuba kamin sallar asuba yara mina in zai shigo sai ya nemi izini ba ya dai fado cikin daki ba ki koyawa ƴaƴanki ko ta ce da su shiga wannan lokaci sun nemi izini wahina tabauna thiyabakum min az-zahira da zafi. mai gida zai cire riga ya sha iska wannan lokacin haramun ne yaro karami ya fado kan sai ya nemi izini in kina tare da miji babu dama ya fado cikin dakin haka min ba da salatul isha isha to bai halatta a bai yaro ya fado cikin daki kina tare da mai gida sai ya nemi sai in ba haka ba zai gano abin da zai zame muku bala'i da jaraba a cikin gidan Allah ka gafarta mana to ku saurara ku ji Allah barke yace wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukfina wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukfina min zinatin idan su tafiya mata Allah yace kar su rinka buga kafafun su ta sa takalmi hil tana tafiya da mata boko wai tahiyar mahadari wato ana tafiya wani kwas kwas ana taka takalmi yana ƙara kwas kwas kwas tashi akan tile yana wani kwas duk yadda kai sai ka gane mace ce take tafiya sai ka waiwayo ka gani dalin ji Allah madaukakin sarki ya ku mata kada ku manta Aisha radiyallahu anha bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka binne annabi cikin dakin Aisha radiyallahu da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya mutu ina aka binne shi cikin dakin Aisha radiyallahu anha da da Umar radiyallahu anhu ya rasu ina aka binne shi cikin cikin Aisha radiyallahu anha Aisha da aka binne annabi nakan zauna cikin ɗakin ba hijabi da aka binne sayyidina Umar nakan zauna cikin ɗakin saboda sayyidina Abubakar na dauki hijabi saboda wannan mijina ne wannan kabarin babana ne ba matsala daga ran da aka kasa Umar aka binne shi a ɗakin Aisha ba ta sake zama cikin ɗakin ba hijabi ba ba fa suna da rai ba kabari ne na sayyidina Umar saboda akwai gawar wani ba mai rai ba fa ya an binne amma tunda ba babanta ba ba mijinta ba ba za ta iya zama cikin ɗakin ba hijabi ba ku ji ki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ka dauko ma an sa mata likafani amma likafanin ya matsa jikinta zaka iya gane nan kafafun da ne kunkuminta ne sai hankalinta ya tashi aka ce lafiya ta ce ina bakin cikin yadda ake mace an sanya ta a cikin ne amma za a iya ganin alamun gabobin jikinta ta mutu fa gawa ta ta mula ta gawar idan an sa magawa matsaya da za a iya gane gaba gaba na gawar ta ce ni dai don Allah ina mutu kar a dauke ni da asuba ta ce to ga wata hikima da na taba ganowa sai ta ɗauko makara sai ta sa wani abu a ciki kamar ta raga sai wata tanka ta dabino sai ta ɗora a kai sai ta ɗora wani mayafi ta lullube ta ce kin gada za a sa gawar a ciki ɗora wasu abubuwa sama a sake sa zane a lullube ba za a iya tun namiji ne ko mace ba fadima ta ce alhamdulillah in na mutu na yi wasiya haka za a yi wa gawa kuma da ta mutu wai ta mutu ma bata yi da sa mata matsatsan kaya za a kai ta kabari ba ga 'ya'yanku nan gaudu suna zuwa wasu teloli suna dinka musu matsatsan kaya suna sakawa ba haramun ne mace ta sa matsatsan kaya kira matsatsan kaya sai amma ya a ɗaki yanzu mata akwai na ɗinki da suke wai shi fitet fitet wato sai shaidanin tele da ya maka daga gaba abin yashi ado in ta sanya ɗinki wai ya bi jikinta ya ɗame ta duk wani lungu da kwari da sako da lungu da gangare da ke jikinta sai shi yasa rigar ma in za a sa ta matsiya ta in ta gama sa rigar sai ta yi kamar minti biyar tana nishi ta ba ta sha amma dai ta ɗauko wani siket a ringa kokuwa da dadawa siket din da zi amma da kyar da kyar tukuna zai shiga idan abu ya faɗi kasa ba ta iya dukawa ta dauka heta sun kuya gaba daya kuma telan ga mu musulmi ne telan kuma musulmi ne haka nan wai kina musulma yar musulmai wai ki je ki zauna ma bi keken katon iska wai yana gwada ki wai zai miki dinki ne saboda ko ina jikinta sai an gwada an ba ki bai ba kawai ya dauko wani shi kuma da matsiyaci da ebel dinsa wata ya igiya mai yan lambobi lambobi jiki sai ta da dan biro da littafi sai sai to tsaya sai ta tsaya sai ya sa sai ya daura mata a wuya sai ya kama wuya ta haka nan kike da kai kalle yaron ya ce tara an gaba ya ce to juya ya manna mata a nan kafada ya bi bayan kafada ta sai ya dangana da nan ya girgiza kai ya ce sha bakwai sai yaron ya rubuta sannan ya ɗauro mata daga baya fitan bayanta har zuwa saitin kunkuminta ya girgiza kai ya ce ashirin da ɗaya sai yaron ya rubuta sai ta juyo wai yanzu zai auna shan cikinta ne sai ya haka sai ya zura belin ɗin yanzu ta rungumo ta kaji matsiyaci sai ka ce ya biya sadaki kuma a gaban ku ake wannan fitsarar kuma ta fito cikin wa ta fito cikin gari wai kuwa tunanin kuwa wai sai ta yi hada miji wa ya gaya miki tsare shi ke bada miji wa ke bada miji na kwarai ai da tsare zai yi shawarki wanda ya dade yana zina watakila yana da yar ajiyayye cutar kanjamau ki kanjama miki kanjamau ku ta kanjamewa a wuce jahannama ta can alfarta mana wannan shine nau'in tufafi na farko da ake so mace ta sa shi ba sai yari sawatikum warisha sai nau'in tufafi na biyu shine wanda ake cewa libsu takwa tufafi na tsoron Allah malamai suka ce shi kuma wannan tufafi ne ma'anawi wannan tufafi ma'anawi shi kuma ya kunshi wasu abubuwa da yawa waɗanda su ne ake harsu da su a matsayin tufafi na ma'anawi sai su ƙara wancan tufafin ƙarfi Wai tufafi na farko na ana da ake so mace ta ainihin sa wai bai rusa fetsaraici mai ainihin wato ba da ado da kwalliya wato shine alhaya kunya riga ce da ake so mace ta saka in mace tana so ta yi kyau to ta sa rigar mai da kun ga wacce wai bata da kunya idan ta ya bushe wai ta waye eh iska ce ba mata aure bace kuma duk miji aure ta ya aure bala'i kun san maza yanzu an lalace wai idan mace tana da kunya sai a ce ai ba kauya ce an fi son wato wata matsiyaciya to ita wannan matsiyaciya in ka aure ta za ka ga tsiya kuwa wata ce kwala ta ma sai tin hamma da gyaran kafureto sai an ganga ka rike azara kofar gida ka ga gida karanta wasiƙar jaki in an ce an go ka sha mai ka ƙara hada fuska saboda kai ka san ba bai ka sha ba sai ka musiba kai ka lashe a cikin gida bayan Allah na kwarai mata masu kunya ne tana da ta zama mata aure ta zama kyakkyawar mace ta zama mace bai ban sha'awa ta harka irin abin shu'aibu alaihi salam وجاءته إحداهما تمشي على وجاء Annabi Musa yana bakin garin Madiyana ya shayar da wasu ƴan mata guda biyu ya shayar da dabbobin su da ruwa sai ga ɗaya ta zo in ji Allah madaukin sarki ta tunkaro inda yake tana tafiya da kaga tafiya ta kasanta da kunya ba ta bin tsakiyar hanya gefen hanya take bi tsakiyar hanya na maza ne gefen hanya na mata ne tamshi tana tafiya a alastihiya'in cike da kunya cikin lullubi da hijabi ta zo tana magana da annabi Musa da Allah ya tashi simfata 'yar annabin Allah sai ya ce fitsararriya ce ko tana da kunya tana da kunya mm. to mu yanzu yan mata gaba daya an ɗebe masu kunya a wajen party da disco da iskanci da ake yi idan an yi aure ku je ku ku je ku ga inda ake yin bachelor's night kaga yadda aka maida yan mata ƴaƴan musulmai irin fitsara da shigantaka da ake aure wallahi sai kaɗan waɗanda Allah ya cece su kawai aje a haɗu da su baba da su man da su zigi da su jagaju da su kalfuri da su bafsiriri da manya-manyan matsayata da su za a je a haɗu aina a wajen fati wai za a yi tildawun watakila baban taladan ne yana sai yana rabbana wa lakal hamdu a masallaci ana nan ana iskanci da yasa ba tare da ya sani ba wallahi ku ji tsoron Allah ya ku mata ku ɗauki mataki ana so mace ta zama mai kunya mace mai kunya za ta iya sa hannu aljihun saurayi mace mai kunya za ta iya cire hular saurayi ta sa a kanta mace mai kunya za ta karbi t-shirt ta saurayi ta saka mata fa sun yan mata fa da dama fa sun lalace yanzu idan Allah ya baka ya mace yanzu aiki ya same ka jajawo wallahi bayan ka dauki kokarin tarbiyya sai ka hada da mai sai ka hada da addu'a lalacewa ta yi yawa in Allah ya baki ya mace wallahi ita addu'a ita roƙon Allah Allah ya kare miki ta karki da kin samu mai ta kuma aurar da ita karki tsaya jiran akwati mai taya in kin yi wasa kamin a samu akwati mai taya sai a samu akwati mai kafa da kin samu mijin aure wanda zai aure ta walfauru da gaggautawa fararon farilla ne maza a je a kai ta amma matukar kika batta wallahi duk matakin da kike tsammanin zaki dauka gaye iskancin sa da shegantaka sai ya wuce nan na faɗa muku gayu sun kai matsayin da a zauren gidan yarinya sai su zina da ita akwai wanda ya cire wandan irin zauren nan mai duhu ba kwallon tarki da Allah ya tashi kama shi ba san zina yake da ita ba ya jefa wanda ashe akwai wanda akuya yana bacci wani dan taure sai wandan ya fada kan dan taure dan taure ya ji wani abu ya fado masa fuf sai tsori ta cikin gida da gudu mata ana zaune sai ga dan akuya da wando har da belt da ina ya samo shi ku tare ku tare ya sha da kyar na taba gaya muku kwanaki wani ya tsara yarsa ko aikanta ba a yi amma sai ga ta yi ciki ya ce a kawo ka ko ta faɗi wa mata ko yanka ta da ta ga wuta ta ga bala'i ta ce a tsaya za ta yi bayani aka ce to yi ta ce ina kawata wancan da take shigowa nan gidan aka ce ta ce to ba mace ba ce namiji ne gaya da ya rasa yadda zai yi zina da ita uban ya tsare ta ko aika ba dama yi sai ya shigan mata ya sa hijabi ya shafa hoda da gazar da jambaki ya dan yi kunshi a kafa ya rinka har da kafafu sai ya shigo cikin gidan wai kawarta ce ta zo sai su je su kebantu a wani daki da haka ya mata ciki ba sani ba wannan wani irin bala'i ne wace irin kasa ce muke rayuwa a cikin ta kwanan nan a nan abuja wata yarinya wasu gari suka dauke ta suka je da ita hotel dan kudin da suka bata bai ta hakara ya karya ba bata san ta kai kanta gidan mutuwa bane kun san me ya faru ashe su wani alhaji ne wani boka ya bashi wani siddabaru da za a hada amma an ce ba za a hada shi ba sai da al'aurar mace za a hada lagari al'aura kuma ya siffanta irin wacce ake bukata saboda haka ya rinka ba su kuri su rinka zina da yan mata in an samu wacce ta cika sharɗin sai a yanko a kawo a hada ashe su suka ɗauko ta bata sani ba gidan rediyon alheri rediyo sun ba da labari alheri radio sun ba da labari da suka zo da ita gayan da ya ɗauko ta ya bari a kashe wuta kuma sai ga abin da ake bukata ya samu da safe yau abokinsa waya ya ce ya ce bukata ta biya kudin alhaji yau za mu ci su to ya za a yi ya ce to yanzu tun da sai akwai garin maganin da sai an barbaɗa kamin a yanke bari ya je ya karɓo garin maganin ya ce kai ka tsare mana ita da yare suke magana ashe tana jin yaren sai ta ji ashe mutuwa ta same ta ya tafi karɓar garin magani ta rasa yadda za ta yi ta gudu tana tsoro ta ce za ta gudu wannan yanka ta sai ta ce ita za ta dumama ruwa ta wanka shi ya dumama mata ruwa da kansa ta kai banɗaki da ta shiga banɗaki ta kulle ƙofa sai ta ɓalla windo ta dirko daga kan windo ashe tana bene ne hawa uku ta dirko daga bene hawa uku ta karya kunkumi ta karya kafa ta raunuka da yawa amma bata mutu ba aka ɗauko ta me yake faruwa ta bada labari nan take aka hawa ka je ɗakin aka bubbuga ana bubbugawa yana buɗewa bai san me yake faruwa ba aka damke matsiyaci a ciki saurawa saurawa wanda ya je karɓo garin magani kannan an kira 'yan sanda sun zo cikin farin kaya ana jiransa can kuma sai gashi ya zo da ɗan kullun garin maganinsa shi ma aka damke maganar nan da nake da ku suna hannun jami'an tsaro mata da dama cikin ku saboda bala'in neman duniya kun mai da ƴaƴanku gaba ɗaya sun lalace da safe a ɗora mata tallar kosai da rana a ɗora mata tallar shinkafa da wake da yamma dindikwalo da maraice kwai da faffe da hantsi goro ita 24 hours tana wajen talla duk yan iskan gari sun gaba ya mutsa mata kwakwalwa ke kuma ke ke ƙara ɗaurewa ka gindi kuɗi kawai kike bukata ta kawo miki idan ta je bata sayar ba ki hauta da fada to an ce din ce kullum bakin ki a kumbure ko dan saka fuskan ma ba ki iya yi wa mazaje da samari ba ga yar gidan wace ce wace ce saboda yi daya yake mata juye za a juye miki bala'i wata ran kuwa walau annahu fa'alu ma yu'azuna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا زي مسيسي أيكي دوازي وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي كان مسيسي ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mun fara bayanin sauran wato sutura da ake bukata mace ta kara ma'anawiya mun fara ɗaya guda ɗaya kunya ran da Allah ya bamu dama ma ambace su daga ciki tufafi na ma'ana da ake so mace ta wato ainihin sutur da shi abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladarsa kurakure da ke ciki Allah